Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. A cikin shirin namu na yau. Abin da yake faruwa dai watakila wasu sun danne kuɗi ne ba za mu iya gane ba. David Mark ma da yake is a retired colonel, senator, wanda muka sha wahala da shi shi ma ya yi gum haka ne mm. tun da su sun yi kuɗi ba abin da ya dame su da sauran mutane idan muka fita zanga-zanga wadda kullum sai su hana ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne mun yi yaki mun kawo najeriya kasa ɗaya al'umma ɗaya amma yanzu kuma a za a yi abandon namu a manta da mu mu ba komi ba mu ba kowa ba Najeriya ba ta ji tausayi tsofaffin sojoji da kuma pensioners. Muna da ‘ya'ya, muna ciyar da su, muna biya kuɗi su Ya kamata su ji tausayin mu. To madalla, idan ana biye da wannan fili an san cewar babu wani batun da muka fi mai da hankali kansa tun da aka kirkiro da wannan shirin kamar batun kudaden fensho. Dalili kuwa shine kudaden fenshon nan hakki ne na mutanen da suka shafa rayuwarsu suna aiki ma ƙasa, har ƙarfinsu ya ƙare suka yi ritaya. To amma saboda rashin imanin wasu mutane da sakacin wasu mutanen da rashin iya aikin wasu sai aka wayi gari ba a biyan waɗannan mutane hakkokinsu, wasunsu ma har sukan mutu ba a ba su koda sisin kwabo ba. Mafi yawan kuɗaɗen na fensho wasu jami'an gwamnati ne suke sacewa ƙiri da muzu, to amma an kasa yin komai akan wannan batun. Irin wannan zarmiya da sata da sakaci da rashin iya aiki ba wai ya shafi ma'aikatu na fararen hula ne kawai ba, har ma da ɓangaren jami'an tsaro kamar na 'yan sanda da soja. Ko da yake alhamdulillah a ɓangaren rundunar soja ana biyan 'yan fensho da suka yi ritaya kuɗaɗensu na wata-wata fiye da kowace hukumar. Duk da haka akwai matsala babba, domin kuwa waɗannan kuɗaɗe na wata-wata ba su taka kara sun karya ba. Tsoffin sojojin sukan dogara ne a kan irin ƙarin da ake yi musu kamar ƙarin da shugaba Goodluck Jonathan ya yi tsoffin sojojin a shekara ta dubu biyu da goma. shekaru uku da suka shige na kashe hamsin da uku daga cikin ɗari, to amma har yanzu ba a fara biyan su wannan kuɗin ba. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da kakakin ƙungiyar tsoffin hafsoshin sojan Najeriya, Captain Abdulmalik, kan ƙarin da shugaban ya yi musu, wanda har zuwa yau sun rasa yadda aka yi suka ji wayan. Ba mu samu ba har yanzu. Me yake faruwa? Abin da yake faruwa dai watakila wasu sun danne kuɗi ne ba za mu iya gane ba don kullum sa ɗau mana alkawari cewar an sa boje 2012-2013. Har yanzu ba mu gani ba. To yanzu misali. yanzu me kuke bukata ne wani magana ƙari nan daga ina ya taso ne wato muna bukata shugaban kasa dr goodluck jonathan ya bincika don ya ba da umarni to june 2010 cewar duk increment da za a yi wa sojoji da kuma ex-servicemen yana sa diga yi gaban daya baya sa sake tara masa ba su suka kamar yadda aka duk wani ƙari da za a yi na albashi eh. ga jami'an soja eh. a haɗa shi kenan da na waɗanda suka rita eh. duka hada tun da the same budget the same ministry of defense saboda haka ya ba da umarni cewar a daina magudi ga kudi tsofaffi sojoji amma gashi yanzu an kai wata talatin da bakwai na 53% da minista da waye da waye suna ta ɗan alkawari ba a cikawa bayan constitution ya faɗa kanara cewa duk review da za a yi after five years ko kuma any other time a diga yi gaban daya. Wato duk wani lokacin da za a ƙara eh, albashin jami'an sojoji a dinga haɗa da waɗanda suke rika eh. eh. duk shekara biyar. Duk bayan shekara biyar ko kuma wani lokaci da za a yi. Duk review da aka yi duka dinga haɗa da tsofaffi sojoji. To tun da aka yi wannan review kaga an biya sojoji da suke sa uniform da suke aiki. Amma mu pensioners har yau tun wannan lokaci mun yi rubuce-rubuce last ma da aka rubuta har ministry of defense suka mana na alkawari cewar asa ciki budget 2012 a gani suka sa hannu aka ba mu takarda cewa mu yi hakuri kuma mu ba members namu hakuri shine har yau hakuri da muke yi eh, kun bi sau kuma in kun bi sau me suka ce muku mun bi sau har yanzu suna da alkawari goma ga wata ma sai da su sake ɗo mana alkawari cewa kada mu yi tawaye kada mu yi yaji ba a shigar da shi kasafin kuɗi ba bane tunda sun ce yana cikin ana kokari a sa kasafin kuɗi ko kuma a shi sun ce an sa kasafin kuɗi 2012 a rubuce fa suka bamu directorate of military pension shi ma a Disamba ya rubuta mana cewar shi ya yi kokari ya yi kokari a bashi wani kudi har yau kudi bai samu ba. Watan Disamba bara ke Bara eh wata Disamba bara. Yanzu wata bakwai. Eh yanzu wata bakwai. Sannan shi Minister of Defense a uh, March 22 2012 last year shi ma ya bamu takarda ya tabbatar mana cewar an sa a cikin budget 2012 saboda haka yana National Assembly for approval. To har yanzu muna jira. We are all Nigerians, we serve the country as well. agani don ba a nuna mana adalci ko kusa don haka muna so shugaban kasa ya sa bincike da suka danne wana mu kuma da suka ki bi umarni da ya bar a kai wana mu Ya sa bincike ko su waye suka zo na kai ya sani. Don su defense safi ce da mu an a budget directorate of military pension Zuce ba a sake masu kuɗi ba ka gani mu rasa inda laifin yake saboda haka shugaban kasa watakila laifinsa ne tunda ya bada umarni kuma ya approve me zai sa be zai tambayi mutane nan ba kuma muna ta rubuta masa petition mun rubuta masa takarda mun rubuta masa cewa ga hali da muke ciki amma an ba ku amsa daga can fara babu har yau babu amsa saboda haka ya sa bincike a sa inda kenan kuna ganin yana da masaniya cewa kuɗin sun makale kenan a to a dole ya sani da ba a yi wata ba mu yi rubutu ko a jarida shugabanmu national president na ranau yana da duk kokari nashi last ma ya blame a newspaper the sun ya blame shugaban kasa cewar yana ga laifinsa da kuma minister defense kuma, kuma tun lokacin babu wani wani bayani ba wani bayani daga fadar shugaban kasa wani bayani da shi shugaban kasa da sauransu duk kowa ya kama baki ya shuru david mark ma da yake is a retired colonel senator wanda muka sha wahala da shi shi ma ya yi gum hagani to ko dai ba kwa tuntuɓar sa ne ya ba ta tuba su ai yana gani rubuce-rubuce namu duk yana gani kuma shi ma member ne ai na kungiyar is a member since he's a retired colonel a gani and we have so many of them in national assembly mm. tun da su sun yi kudi ba abin da ya dame su da sauran mutane kanal ba sa zuwa taron ku ne na kungiya da kukan yi wal'alla wata wata akwai lokaci ma da aka gayyace shi shi david mark a nan presidency a gaban president eh, goodluck jonathan ai ya disappear don ba shi da gaskiya an kawo na kudi wato ya bace eh bacewa yi eh bacewa yi sau sakwa ai yana na da raise a tambaye shi kamar ita minista finance ai kaga kullu ita sai ta ce wai kudi ya yawa hakimu ne fa kudi ya yawa kamar ya wai kudi ya yawa eh, money will float in aka biya wa na kudi to kudin ka ne ita ba biya ta to kuma ita ce ta rike ta sakin kuɗin batun da dama kuɗin ƙasa gaba ɗaya na hannun a ah, to su dai yadda za su fita mana da mu don idan muka fita zanga-zanga wadda kullum sai su hana ba mu jin daɗi fa don mu ne we don't need to beg for it mu ne mun yi yaki mun kawo najeriya kasa ɗaya al'umma ɗaya amma yanzu kuma a za a yi abandon namu a manta da mu mu ba komi ba mu ba kowa ba Najeriya ba sa ji tausayi tsofaffin sojoji da kuma pensioners muna da yaya muna ciyar da su muna biya kuɗi makarantarsu ya kamata su ji tosai mu to Allah ubangiji ya kyauta A mako mai zuwa za mu ji ta bakin wani jami'in kungiyar 'yan fenshi wanda ya ce abin mamaki maimakon a rika biyansa naira dubu talatin a kowane wata yau shekara da shekaru kenan naira dubu ɗaya da ɗari biyar tak ake aika masa duk da cewa sau takwas ana zuwa ana tantance shi sai makon na gobe.